masu yana fa'idantarwa sai bayan sallama ne ko kuma zai wato shi lafazin dubur ya iya ɗaukar ma'anar a cikin sallah ya iya ɗaukar ma'anar a bayan sallah yana da wannan ihtimal guda biyu din ƙarinar zance ce abinda ake nufi ƙarina alamar da ke cikin zance ce za ta tantance mana ɗaya daga cikin ma'anonin biyu ita ko na ko ta zanto muttasila ko ta zanto munfasila muttasila wadda take cikin lafazin hadisin ko nasin da ake magana a akai munfasila wannan kuma bi zami mati hazan nas ila nasin akhar idan mun ɗauki wannan nasi mun haɗa shi da wani nasin wanda zai fito mana da ma'ana kamar yanzu ɗazu nan gurin mun ce salatu laili masana masana mun ce zai iya ihtimalin su'alun anil kaifiya ne ko zai iya tambayar su'alun an mai anil adad sai muka samu karraga wani lafazin daban na hadisin ya ce kaifa salatun ne sai nuna su'alun ne an maza anil kaifiya to kamar haka ne in mun samu karina ta za mu tabbatar me ake nufi na'am Hmm. idan mutum zai yi sallah ta zaune kiyamun laili ya yi nufin ya yi a zaune kaifiyar zaman shine zai a tarabbo nafazin zama a tarabbo shi ake kira harɗe a hausa har ɗaya kuma shine kashe da zan yi Allah sa ina kan mimbari duk za ku gano na kusa da nesa wannan shine har ɗaya kun gane ko tarabbu hmm? saule a ina ganin ku ne ku soyo yawwa wannan yana daga cikin abin da zan faɗa gobe bai kamata a kawo shi bari in bari sai goban dan in faɗa abin da nake so to a takaice dai wannan a haka zaka yi kiyamul ladi kai tsara ka karatun ka kawai alif lam ميم kitabu الكتاب لا ريب فيه هدى muttaqin allazi idan ka tashi idan ka ga dama lokacin da ka je kawai. ayoyi guda ukun karshe sai ka miƙe karanta su a tsaye kai ruku'i da sujada ko da ka yi za ka yi za ka yi za ka yi takbira wani me zai kai kabbara ko mai ake na kabbara da me duk za ka yi wannan yace me ne wannan <laughs> wannan ku wannan yace menene ingancin nasiha a cikin masallaci ranar juma'a kafin zuwa liman da kuma ranar idi kafin fitowar liman a yi sallar idi don waɗansu sun ce yin hakan bida ne yin nasiha a cikin masallaci ranar juma'a idan bukatar haka ta kama ya halatta a yi me bukatar haka wani abu ya faru da ya shafi dukkanin musulmi kuma da yake buƙatar faɗakar da su cikin gaggawa ɗaya kenan ko kuma ga masallatan da suka ɗauki al'adar fassara hudu ba kafin liman ya hau bari tunda mutane in an yi ta da larabci ba sa ji sai aka ware minti goma kafin hawa mimbari minti ashirin dan a fassara saƙon da ke cikin hudu ba ya halatta wani abu ya taso na gaggawa ake son a sanar da musulmi ya halatta yi kullum kullum to shine zai sa mutane su rasa wata fa'idar daban shine falalan yawaita rakawo'i lokacin da mutum ya zo masallaci kafin fitowar liman ina fata mu fahimta dan annabi ya nuna falalan yin rakawo'i lokacin da mutum ya zo masallaci kafin liman ya fito har ma ba a yi musu iyaka ta fuskar adadi ba dan manzo Allah ya ce ya sallaci abinda Allah ya so ya sallata to yana da kaza yana da kaza yana da kaza na lada an fahimta ko wannan dangane da juma'a kenan dangane da idi ko dama tun daga lokacin da gari ya waye ranar idi waɗansu ma suka ce tun daga lokacin da aka ga wata na shawwal lokaci ne na kabarbari har a aje masallacin idi da haka da an je ba maganar wa'azi kawai za a shagalta ne da abin da ya shafi kabarbari ina fata an fahimta duk abin da ake so a faɗa na wa'azi sai shiga cikin huduba wannan shine yafi dacewa da sunna tsakani da Allah juma'a in bukata ta kama a yi in bata kama ba a bari bukata shine na ce kamar a ce ga wani abu na gaggawa da yake bukatar sanar da mutane amma sanyawa abin suna bid'a shine nake ganin yana da kyau wanda suka yi haka da su sake muraja'a wato ba ma bambancewa tsakanin ibadat da kuma abubuwa waɗanda suke ba ibada ta ba sa masa suna bid'a din shine ke bukatan wannan ya ce ni ɗalibi ne ina son karatu sai dai ɗan ya kanana ɗaya ne ya hana ni ƙwazo a fagen neman ilimi kuma nika so in yi kiyamun laili sai kuma kasala ta dame ni to abinda nake so me zan yi domin in magance wannan matsala ɗalibin ilimi babban abin da zai taimaka masa wajen magance matsala ta istihadi shine ya zanto yana da abokanai na gari masu himma ba abin da ke taimakawa mutum ya sami ilimi mai kyau ko ya ƙara kishi cikin neman ilimi sai in kana da aboki mai himma ga ka'ida kuma ɗalibin ilimi mai wayo yana yin aboki ne wanda yake ƙoƙarinsu ɗaya ko kuma wanda ya fi shi ƙoƙari idan zan yi aboki a cikin 'yan makarantarmu 'yan ajinmu ba na zaɓar rafta na ƙarshen ƙasa don ba zan fa'idanta sosai ba sai in zaɓi wanda ni da shi daidai muke ko kuma ya fi ni sai in makale masa in yi abota da shi in sabawa kaina ziyartarsa kuma in kwaɗaitar da shi ziyarata in saba kashe lokaci na tare da shi sai in yi ta fa'idantuwa da shi in tunatar da shi ya tunatar da ni in fa'idantar da shi ya fa'idantar da ni to wannan yana ƙara mutum himma a cikin fagen ilimi sannan kuma samun malami na garin da zaka yi ilimi din a wurinsa dan kana da malami na garin da zaka yi ilimi a wurinsa shi kansa zai maka abin da zai ƙara maka kwazo da himma domin mutum yakan tasirantu da malaminsa ta hanyar da ya sani ko bai sani ba saboda yau da gobe yau da gobe to idan malamin ka bai kwazo ne wajen himmar neman ilimi kuma kalzince shi ya zanto cikin dukkan darussansa goma alal akalli tara kana nan to za ga kai ma wannan kwazon ya su zuwa gare ka ta amma idan ya kasance malamin ka shi ma kasalalle ne to kai ma haka wannan kasala kuma za ta na su zuwa gare ka to aboki wajen neman ilimi kuma ba lalle bane zanto shine aboki wajen ibada dan za ga wani da kokari a makaranta da harkar ilimi ba da kokari wajen ibada wannan kuma sai ka nemo ta fuskar ibada kuma wa zan yi abota da shi in an ci sa'a yadda wani ke da kwazo wajen ilimi haka yadda ke da kwazo wajen ibada to kaga za gurin zaka ribaci abubuwa masu yawa a wurinsa idan an yi rashin sa'a ba haka yake ba to sai kaga kuma kana neman kuma wani abokin da ban mai kwazo ta fuskar ibada shi dan ka karu da shi ta fuskar takawa da tsoron Allah ba wai dan zai kara maka ilimi gila fagen ilimi ka fi himma da kwazo wato kullum abin da ake so in zaka yi abuta da mutum ka yi abuta da mutumin da zaka karu da shi ya karu da kai ko musamman karuwa ta addini karuwa ta ilimi sama da karuwa ta duniya duk da ta duniyar ba haramun ba ce ba amma mutum ya gina alakar kan waccan din saboda Allah ce al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin wannan ce ya halatta dan a taba dauki mace a babur abadan Allah wannan tambayar kuma sai ka tambaya a nan gurin ya halatta dan a caba ya dauki arne a babur ya kai shi zuwa cuci ya halatta wannan dai ko sun yi fada da dan a caba ne ya halatta dan a caba ya dauki mutum zuwa wurin sabo kamar gidan giya da sauransu duk bai halatta ba duka ukun bai halatta ba watakila kuma shine ko eh, gaskiya bai halatta ba dai kan daukar mace akan babur akwai fitina a ciki kam musamman in ta zanto mai kananan shekaru ce ba tsohuwa ba ce ba ta haka sai mutum ya nisanci mawatin alfutan haka kuma daukar arne mutum ya kai shi coci ya yi ta'awun alal ismi wal udwan ke haka daukar mutum ya kai shi gidan giya ko gidan sinima ko gidan mata duk ya yi ta'awun alal ismi wal udwan ke sai mutum ya kiyaye ina ne iyakacin al'aurar namiji ina ne iyakacin al'aurar mace abin da ke ingantacce cikin hadisi shine al'aura ta namiji wato daga cibiyarsa ne zuwa gwiwarsa wannan ana magana al'auran namiji a wajen sallah amma idan al'auran namiji game da sallah ne hatta kafaduwa na kirga su a matsayin al'aura kamar da hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari ce kar ɗaya daga cikin ku Yi sallah ya bar kafaɗinsu a waje ba tare da suna rufe ba an gane ku al'auran mace kuma shine wato ainihin dukkanin jikinta in banda tafin hannunta da kuma kewayen fuskarta dukkanin ta al'aura ce ina ba ta fahimta da kyau karmakalla wasu mahajjata in sun sa harami din nan sukan an yi ta sai su bar kafara ɗayan haka a waje kuskure ne abin da ake kira al-ittiba'u kenan al-ittiba' ba a yin sa sai lokacin da mutum ya je yin tawafi tawaful qudum kenan a lokacin da ake yin al-ittiba' an gane ko tawafin farko da kaje zaka yi to lokacin yin tawafin shine zaka yi ittiba'i wato dantsan ka ya fito haka da ka gama da wafi kuma sai ka mayar da haramin ka akan dukkan kafadunka amma wani sai ga mutum ya bar dantsan sa a waje tun daga farkon aikin haji har karshen sa da kwanakin mu na mutum ya bar dantsan a waje kamar shago wani yake cewa a cikin littafin Sheikh Bukar Abu Zaid na addu'a ya ce hadisin nan da ka ambata wanda yake cewa wanda qur'ani ya shagaltar da shi daga ambato na zan ba shi sama da abin da nake baiwa masu ambato na ya ce wannan hadisi bai inganta ba haka bukar abu zai ya fada cikin wannan littafin gaskiya ne haka ya faɗa amma malamai da dama sun inganta shi cikinsu kuma akwai shek nasiruddin albani wanda hujja ne kan hadisi sama da Sheikh Bukar Abu Zaid kowanne yana da falalarsa amma idan suka yi ja'in ja tunda albani shi ne wanda yake sahibul fanni a wannan asar din za a ɗauki maganar sama da maganar bakar abu zai bakar abu zai babban malami ne mai falala kuma ya tara ilmomi da yawa amma a fagen ilimin hadisi a wannan karnin kam duk jama'a sun sallama shek nasiruddin albani abin da rage saka mu na tsakanin abin da hujjar albani da kuma hujjar bakar abu zaid ga hujjar albani ta inganci ga hujjar sheikh abdullah bakar abu zaid ta za'ifanci sai ka ga wacce tafi karfi sai ka dauka amma ni na fi gamsuwa da hujjar albani ta inganci sama da hujjar bakar abu zaid ta za'ifanci kowanne ina kirga shi a matsayin babban malami abin girmamawa musamman sheikh nasiruddin albani ala ji kansa da gafara Sheikh Bakar Abu Zaid babban malami ne kwarai da gaske yanzu baya da lafiya yana fama da rashin lafiya watanni kusan baya fita Allah ba shi lafiya amma gaskiya yana daga cikin mutanen da yake da rubuce-rubuce masu albarka yana daga cikin mizar Bakar Abu Zaid da wuya littafi da yake maimai ne duk a cikin littafin su zaga akwai ibtikar abin da ke kira ibtikar ƙirƙiro. wata mas'alar da mutane na bukatan sanin hukuncinta ba ya maimaita abin da wani ya yi rubutu a kai ba Allah ya ba shi wannan tsakani da Allah cikin rubuce-rubucensa Allah ya ba shi wannan kuma akwai littafansa masu kima kamar shi wannan littafin addu'a tasihu du'a littafi ne mai kima kwarai ɗaliban ilimi sun gan shi ya kamata su yi shi ah, littattafai ne daban ya hada su a cikin wuri akwai kuma wani littafi na al'ajiza ajza shi ma nashi ne yana da kyau kwarai akwai kuma littafin fikihun nawazin wato fikihun sababbin al'amurra kamar daukan wata gaba ba wani wani ya baka kyautar koda ya halatta a dauka a sa ko bai halatta ba ina ba ta an fahimta maganan karin jini ya matsalan take maganan irin jariran kwalba din nan an fahimta ko yaya matsalan take cikin addini maganan ga wata mace ba ta da kwayoyin halitta amma mahaifarta na iya daukan juna biyun a samu kwayoyin wata a hada da maniyin wani a zo a sa a cikin mahaifarta a yi waye waye waye wannan dai mayatar ta likitoci wallahi littafi a kai mai kima kwarai da gaske ya yi bincike mai ban sha'awa sosai da sosai haka gaskiya ba karamin malami ba ne ba bakar abu zai Allah ba shi lafiya Allah warkar da shi ga littafin sa hilyatu talibul ilm ga littafin sa at-ta'alum wato yakan kalli matsaloli da ɗalibai suke da su littafin at-ta'alum shine yan muna malamai kila dai kawai fasara da zaka yi masa kenan nema malam ne wato irin waɗanda tun ba su riga sun tafasa ba su kone <laughs> kaga gawar ta yi yawa mutum bai tafasa ba me yana konewa um, kafin mutum ya wadatu da ilimi ya malantar da kansa ko a malantar da shi kuma ya yadda to akan waɗannan ya yi ta kawo salo-salo ɗin mazahir na ta'alum a wannan zamanin ta'alum a wajen ba ta'alum a wajen fatawa ta'alum a wajen wallafa ta'alum a wajen da'awar malamai wani malami na ne wani malami na ne kila ko baku taba haduwa ba kila kasar kawai ka ji kila ka zauna a wurin sa darasi ɗaya kaɗai. baka taba sauke littafi a gabansa ba amma da ka ji babban malami ne dan ka rabu da shi ka samu daukaka sai ka ce malami na ne akwai ta'alum akan wannan tun ba a da a wurin malaman hadisi akwai abin da kira takfiru shiyukh kawai mutum ya yawaita malamansa saboda su a wurin su yawaita malamai din na nuna kwazan ɗalibi kuma na nuna nagartar ilimin sa gurgudan yadda malamansa ke da yawa gurgudan yadda zai samu nagartar ilimi to shi yasa wani baya da yawan malaman amma sai ya karyar yawan malaman an fahimta ko ga su ibn hibban al-busti wanda yake cewa ilimin nan da kuke ji da gani muke faɗa muku shi a kyauta mun kalato shi ne a wurin malami ɗaiɗai har wajen mutum dubu biyu cikin malamin da ya taɓa karatu a wurinsu ko ya koyi hadisi ko ya koyi tafsiri ko ya koyi wata matsala ta aƙida a gari gari lungu lungu a tafi sokoto wata rana a tafi jiz wata rana a tafi kaza idan an je sokoton ayi wata biyar wajen wani malami a karanta babun fara'id a cikin muktasar a karasa gaba a je illela a karanta kuma wani abu a cikin motsa a karasa wajen kaza a karanci na hawa a wurin wani a karanci alfiya wurin wani a karanci katurun da dawurin haka ya ce da haka da haka malamai dubu biyu yake da su a cikin rajistar saftan malaman da ya karatu a wurin su. kowanne ga tarihin haɗuwa da shi ga tarihin ranar da suka rabu ga garin da ya same shi ga inda ya je wurinsa shine Shamsuddin Zahabi ke ce wa haka za faltakun himmatu yace haka ya kamata himma ta zama yace fa wannan fa banda takawa da yawan ibada da kiyamu layl da karatun Qur'ani da yake da shi a yau haka ɗaliban ilimi muke abubuwan sun tafi da yawa abinda dai ake so kamar yadda wani mai hikima ce fa tashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu ku dan kamanta ko da ba ku zama su ba a ɗan kamanta yanzu fage ne na kamanta ba muke ce to ina jin wannan ita ce tambaya ta ƙarshe yake cewa idan mutum ya karanta subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi wai ba addu'a da tafi talada a cikin addu'o'in da ake bayan sallah a ita wannan a takaice ana yin ta ne bayan sallar farilla ana karantawa so uku subhanallahi wa bihamdi adada khalqihi wa ridwa nafsi wa zinata arshihi wa midada kalimati dai kenan sai ka sake mai ta subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridwa nafsi wa zinata arshihi wa midada kalimati biyu har kai uku kamar da hadisin juwairiya bintul haris in ban manta ba wanda yake cikin sahih muslim ya nuna manzo Allah ya same ta bayan ta yi sallan asuba tana ta azkar yace me yake karantawa tace ina ne ina ta zikiri ban tashi ba har ka zo yace ne ko kafin bayan sallar asubahi na karanta waɗansu kalmomi guda hudu so uku inda za a kwatanta abin da kika da abin da kika faɗa da na sirrin jayi naki sai ta ce menene sai ya karantar da ita wannan kaga zikiri ne na asubahi ba na dukkan sallolin farilla ba kamar dai da hadisi ya nuna cikin sahih muslim karo kalla ko ta matsala wanda ya ce da Allah in yi tambaya a kanta a amsa wannan fitowar ita ce me wato wani mutum da tsakanin da matar shi akwai irin wani nama da ake kira zargi irin nama ɗanye ne za a yayyanka shi a abin nan shi haka har ya bushe to da ya ci irin wannan nama din to sai matsala ya ya faru ta ce ita samsam ɗanyen nama ne ya ci haramu ne kuma sai an gasa shi saboda haka maye ne har ya dan kawo muskila kaɗan tsakanin su karwa kalla menene hukuncin cin wannan irin busasshen naman nan ko kuma danye babu wani laifi a ciki mutum ya ci danyen nama al'adan garin su ana ci ba komai ba haramun bane balantana in ya busar da shi wannan ka ya tabbata laraba suna ci lokacin jahiliya musulunci ya zo bai hana su ba suna da abin da ke kira alkadid shine a yayyanka nama a yi tantani da shi haka abu sai a shanya shi eh, eh to to shi ana gasawa amma su ba sa gasawa shanya shi kawai suke a kan dutse idan ya bushe sai a rika ci babu wani laifi a ci babu wani haramci wanda ya dawar haramci sai a ce kawo hujja <laughs> amma kawai a ce mutum ya zama maye idan ya ci wannan kaga ai eh, daga an yi hukunci da gaggawa da yawa yanzu kamata ya lallashe ta yi mata rantsuwa ya ce wallahi tallahi ni ba maye bane <laughs> kuma ya samu wani malami ya mata wa'azi ta fahimta amma ai akwai matsala kaga tunda ta ce maye ne mana ba za su kwana daki ɗaya ba kenan tana gidansu kaga ai babbar matsala kenan na ya halatta je ya rantsuwa ya ce wallahi tallahi shi ba maye bane to jama'a mai hakuri ku taimaka ku taimaka din nan sai ka ga an ja lokaci da yawa daga kai shi kenan to ba za mu ka. yana da iyali da to baya nan sai aka yi ta asibiti to da aka yi ta asibiti aka mata magani da ya dawo sai ga kuɗi na yawa sai ke cewa ai ba wajibi ba ne sai ya yi mata magani saboda haka in akwai hadisi ko aya wata ce dole sai ya mata magani to a kawo mashi kaga mas'ala ce mai sauki da ba sai kayi dogon labari ba shin me hukuncin ɗaukan nauyin matar mutum idan ba ta da lafiya wancan don labari ne amma wannan shine ruhin tambayar kuma haka ba to mas'ala ce da malamai suka yi sabani a kai da yawa daga cikin malamai musamman na malikiya suna ganin shi magani baya cikin annafaka ciyarwa su suna fahimtar ciyarwa akan abin da za abinci ko abin sha amma magani baya cikin annafaka duk a nan rigima take waɗansu malaman kuma suna ganin a'a lafazin annafaka ya shafi hatta magani don sai inda lafiya ne za a iya cin abincin ciyar da ita wajibi ne yanzu ba ta da lafiya ba ta iya cin abinci kuma dole ka ciyar da ita a shekinan dole ka sama mata maganin da har ta iya cin abinci ina fata an fahimta ni dai na fi gamsuwa da ra'ayin malamin da suke nuna lalle mutum zai yi na fi gamsuwa da wannan ra'ayin dan shi ya dace da rahama kuma lallai zai shiga cikin mafhum na annafaka wallahu alam sai mu dakata haka sai gobe da magarba idan Allah ya kai mu gobe da safe akwai lacca ne ta mata a can shehu Garba, tun cikin azumi ne musu alkawali cewa in na sake dawowa karan farko za mu yi wannan lacca karfe goma ne na safe mata zalla kadai mata kadai kenan banda maza na jin sai dai ko su malaman makarantar da masu kasir kadai um, sauran jama'a da kamar misali ah, mutanen unguwar mafoni da mun yi alkawalin gobe akwai lacca to matsalar da aka samu ko waɗansu 'yan wata unguwar da su ma sun yi tsammanin laccar har suka buga takarda kuma suka fara sanarwa kuma ga wancan sai na ce to gaba ɗaya ba zan yi ba sai na sake dawowa saboda haka su duka sai su yi hakuri kowanne an saba masa ba ya masa daidai ba amma ya yi hakuri ya yi afuwa kuma an san shi da karamci da afuwa hmm. wal yafu wal yasfahu ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum assalamu alaikum